بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا العقيدة البحاوية da shekul islami da al'aqidatu wasiya da shekul islami da miya a dimashi al a yau insha Allah za mu darasi na hudu kuma za mu tashi inda shekul islami da yake cewa qawluhu subhanahu wata muna cikin babin da yake bayanin irin siffofin da ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da su a cikin alƙur'ani za mu tashi wa qawluhu subhanahu da fadin sa sarki ya tabbatar masa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim suratul hadid ubangiji ta'ala yana cewa huwal awwal shine magabacin da bai da farko wal akhir shine wanzadde wanda bai da karshe wal zahir kuma shine madaukaki wanda ya san zahirin abubuwa walba'inu kuma shi ne koyayye wanda ya san koyayyun abubuwa wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masanin komi da komai ba abin da ke guda wannan sifofi guda hudu da Allah ta'ala ya sifanta kansa da su to suna nuna cewa shi ya san komi da komai ya kewaye komi da ilimi saboda ya ce shi ne gabatacce wanda ba ya farko ba wani abu da ya riga yi Allah ta'ala ballanta na ce ai wani zamani a can baya wanda gini ta Allah bai san ne akai a wannan zamanin ba kaga ya san duk abin da ya faru tun farkon duniyar nan har zuwa yanzu sannan kuma shi ne wanzanzai wanda ba da ƙarshe kuma ba za a yi wani zamani da za a ce lokacin babu Allah ba ballantana wani abu ya shige matuku ko a yi abin a ce Allah ta'ala bai san shi ba yana nan har abadan abada komai zai kare da shi sannan kuma shine masanin zahirin abubuwa domin yana saman halittar ta gaba sannan kuma shine wato masanin koyayyun abubuwa babu inda iliminsa bai kai duk inda za ka shiga ko karkashin ƙasa can karkashin ta akwai ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yana sane da komai da komai shi yasa ayan ta kare da wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ƙarshen ayar ya fassara mana farko to yana da cikin sunayen Allah ta'ala al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-zahir al-awwalu muka ce ma'anan sa magabaci don karka ce na farko wani ya dauka cewa da an yi wani lokaci da babu Allah amma Allah shi na farko a babu tuntunin ma shine na farkon babu wani kwata-kwata ma'ana tuntunin yana nan Allah ta'ala bai da farko shine Ibnu abi zaid al rawa ne yake faɗa cikin muqaddimar sa na risala yake cewa laysa li awwaliyati ibtida'u wato gabaton ubangiji ta'ala bai da farau wato bai faru ba da babu yanzu an ce kai ne na farko a makarantar nan to kenan da babu kai sai daga baya ka zama na farko a makarantar ko a masallaci to shi Allah ba haka bane tuntuni yana nan farkon naka bai da farko ya ka ce al'awwalu magabaci ko tuntuni dama yana nan to da aka gabatuwan naka bata da bata da farko sannan wal akhiru shine wanzizze madawwali wato kar a ce na ƙarshe ka ɗauka kuma zai ƙare in ya zo na ƙarshen kuma a wani za a samu wani zamanin da babu shi kuma ce shine karshen gama makaranta ga an samu wani zamanin kuma da baya makaranta to ba haka ba ne. shi yasa ibn abi zai ce laisa li akhiriyatihim qiba'u babu karewa ga ƙarshen Allah ko kuma ga wanzuwan ubangiji ta'ala ko da gwamnati babu karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai kare amma Allah ta'ala ba zai kare ba ubangiji ta'ala yana nan tintin abin har abadan abada wa zahiru Allah shine kuma madaukaki don sun fassara shi da zahir ma'anarsa al'ali madaukaki mari jayi wanda yake saman halittar to da ubangiji ta'ala yana taho wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ku ala dini kullihi wa kariha al Allah ta'ala shi aiko manzala ta kuma da wannan addini na gaskiya don ya ɗaukaka shi yuzirahu don ya ɗaukaka shi akan dukan addinai a zahiru suka ce maɗaukaki wasu suka ce a zahiru wanda yake bayyanin ne da dalilansa wato da dalilin da suke nuna akwai shi shi Allah ta'ala halittarsa ya isa nuna akwai shi ka zuba sammai da kasai da mutane da dabbobi da bishiyoyi da ruwa da sauransu ka san akwai wanda ya su so da haka kenan akwai ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ana gane Allah ta'ala da halittun da yake ka san na halittun ba su suka samar da kansu ba ko wanda ya samar da su wa ya samar da su shine ubangiji ta yasa babu mai shakka akwai Allah a fillahi shakkun fadi samawati wal akwai wanda yake shakka ne dangane da sabuwar Allah wanda ya kirkiri halittar samai da babu al-zahir wani suka ce masalin bayyanannun abubuwa kuma haka ne duk wani abu na sarai Allah ta'ala ya san shi to alba'in kuma sai zama masanin koyayyun abubuwa da ya kai ya san zamiri da da bani duk wannan sifofin sifofin ubangiji ne Allah madaukaki ne wa huwal qahiru fawqa ibadi yana yana yana saman halittar ta gaba ya rinda yi halittar sannan Allah a bayyane ne kowa ya san cewa akwai Allah sai ba za ka iya nuna shi bane kuma ubangiji subhanahu wataala masanin zahiri ne alimul ghaibi wash shahada masanin baki da kuma bayyani haka nan Walba'inu ba'inu wani suka ce koyayye wanda la yujraku bil hawas ba iya ganin sa da ido a nan duniya ko a taba shi da hannu ko a ji wani kanshin sa ko wani abu ba za ka ba za ka samu wannan ba annabi musa alaihi salatu wasallam ya nemi ga Allah Allah ta'ala ya ce innaka lan tarani ba za ka gane ba sai ga Allah ba subhanahu so da haka kenan ba iya ganin sa da ido a nan duniya kaga a boye yake kenan so kuma suka ce ai albadin nan sa masanin badini wasu koyayyun abubuwa kuma haka ne da ghaibi wa shahada to da shine ya san gaibu ba abin da ke koya masa wanda zamu karanta a can gaba wannan siffofi ne na ubangiji subhanahu wataala wanda shi kaɗai yake ɓanta su babu wanda za a ce bai da farko ko bai da ƙarshe ba wanda za a ce ya san zahiri da batini sai ubangiji ta shi ne kuma mai ɗaukaka ta ruwa ba wani abu sama da shi ya sa zuwa a hadisi inda sai hadisin imam muslim wanda imam amal ya rawaito shi da abu dawud a cikin addu'ar manzala ta kuma yana cewa antal awwalu وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت البائن وليس دونك شيء وانا حديث يا فسر منا معنى أنت الأول أنت الأول يا الله كيني مغباتي وليس قبلك شيء باب وني أبو دعك حكاتينك شكرا سنتين الله ينانا دوني أبو دعك حديثا كما daga bani Allah ta'ala halitta shi da babu shi al'arshi ne farkon halitta na ubangiji ta'ala to da babu al'arshin Allah ya halitte shi sannan aka halitti alƙalam haka na aka dinga halitta har aka zo kan kamar da kandu to amma Allah ta'ala tuntuni yana nan shi ba abin halitta bane tuntuni yana nan sannan kai ne na ƙarshe anta al-akhiru wa laysa dunaka kashe. kai ne na ƙarshe babu wani abu bayanka ma'ana kai ne wanzazze har abadan abada kana nan ba za a ce ka kare yanzu saura kaza ba har abadan abada kana nan shi ne ma'anan wa yabka wajen bika zuwa jalali wal ikram sannan wa anta zahiru ta laysa ka kashe kai ne marin jayi kai ne matsaukaki babu wani abu sama da kai fa laysa fawqaka shay riwayan riwayan muslim falaisa riwayan imam ahmad kuma laisa ko aka shehu duk ma'ana su babu wani abu sama da kaga Allah shine maki dau shine yake saman bayansa shi yasa kuma ya san dukkan abin da ake yi a duniya abin da yazo a hadisi wallahu fawqa al-arsh fawqa al-ma'i wallahu fawqa al-arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi al-arsh yana sama ruwa Allah yana sama al-arsh ya san dukkan abin da kuke yi halin da kuke ciki ya sani babu da ke guya maka wa anta al-ba'inu ya Allah kai ne masanin koyi walaita dunan shekun, ba wani abu da yake koya maka wanda baka san shi ba komai da komai ka ni, ko ina abun ya shiga ko ya tsara ka tsaya shiga Allah ta'ala ka san shi ko a sarari yake ko a batini ko a zahiri ko a cikin dubu ko a mene wannan sifan ubangiji ala shi kaɗai kadai sifatu da ita shi kaɗai ne mai irin waɗannan sifofi to kuma ubangiji ta dace wa gobe kulli shay'in alim Allah masanin komai da komai kaga shi kenan magana ta kare ba abinda ba abinda bai sani ba kai kuma ka san wasu abubuwa ba ka san wasu abubuwa wa kulli man yad'i في العلم معرفة علمت شيئا وغاب الأنفع أشياء sai ka da ilimi a ce ka san wani abu da yawa da yawa ka sani da za a ɗauki fanni ɗaya wanda ka fi ƙorewa a cikin sa kai digirin farko da na biyu da na uku zama profeso a kansa to sai an samu abubuwan da baka sani ba a ciki ba wai abu kwaya ɗaya ko biyu abubuwa da yawa wanda baka sani to ba ne kewaye abu da ilimi su ubangiji su ba hana wata shi shine ba abin da yake shiga haka zo fanni ɗaya baka isa ka kure shi ba balle sana kuma a ce ka san komi da ko to ubangiji ta'ala ilimin sa daban ne sai ma da yake wa ƙauluhu subhanahu da faɗinsa subhanahu wa ta'ala wa huwa al-alimul hakim suratul tahrim wa huwa al-alim Allah ne masani al mai ne hikima hukunci Al'alimu wanda ya waye kowane abu da ilimi muhidun bi kulli shay wanda ya waye kowane abu da iliminsa, alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa ba abin da duk abin da ya kasance a baya sani da abin da zai kasance nan gaba da abin da ke kasancewa yanzu da abin da zai kasance ba ma Allah ya san shi kuma inda zai kasance ya zai kasance Allah ya san to kaga shine al-alim kenan kuma ilimin sa ba riga ya da da jahilci ba bai wani lokaci da Allah bai da ilimi sai daga baya sa ba dan adam ne yake da wannan dan adam shi da ya fito abin nan duniya bai san komai ba sai daga baya sai kuma ba za a yi wani lokaci nan gaba da bai da ilimin ba kai kana iya mantuwa Ba ma kana na siya. ka san ilimin ka danda kashi kwai ka zo ka manta shi wannan dan adam ne Allah ba mantuwa ko ka zo kai wahalin ka faɗi abun ba yadda yake ba tamanin ka haka yake Allah baya wani to kaga ilimin sa ya zarta na bayan sannan alhakimu Allah shine mai hikima kuma mai hukunci alhakimu yana daukar ma'ana biyu Ina daukan alhakim wato zulhukum abokin hukunci Ina daukan kuma almuhkim shine sahibul hikima ma'abocin hikima mai kyau da hikima ne wa ba kulli shay'in wa ba'u kulli shay'in fi mawdi'ihi almunasib da ko ne abu ka ajiye shi a inda ya dace to ta ala mai hikima ne a cikin halittarsa gaba daya duk abin da yake da ilimi yake yin sa kuma da hikima yake kai abu yadda ya dace kuma ga dalilin da ya sa ka yi shi wannan shi ake cewa hikima tun da kai nan tunani ka yi shi to ubangiji ala babu abin da zai yi na halitta ko wani abu da zai hukunta ba wanda babu hikima a cikin sai dai ya rage kai in ka sani ko baka sani ba ha man wanda wa ha man jahila wani ya sani wani kuma bai sani to ba komai da komai zaka iya ganewa na hikimomin ubangiji subhanahu wataala ba ne ka gane idan babba bai da lafiya bai da lafiya sai a kaddara cewa zunubansa ne ya sa Allah ya jarabe shi da rashin lafiya don a kan kare masa laifukansa sai ka gaina jin raɗaɗi ciwo yana jin raɗaɗi to ana masa gata ne don Allah ya kan kare masa laifukansa to yaro ƙarami ba in Allah ya tura masa ciwo da raɗaɗi yana ihu shi kuma wanda zai fi wa Allah subhanahu wa ta'ala jindirin da yara kanana haka shi ba za a ce na da zunubai ba amma duk da haka akwai hikimar da Allah ta'ala ya sa ya tsora masa wannan ciwon ba lalle ne kai ka sani ba saboda wa ma utitu min al-ilmi illa qalila dan kadan Allah ta'ala ba mu da ilimi amma shi ya sani saboda haka ba dole komai da komai sai ka sani ba suka baro Allah hikimarsa amma dai Allah hakimun ne baya yin abu sai da abin da sai da hikima so da haka da hikima yake yin wato al'amuran sai yace wa qawluhu da fadin ubangiji subhanahu wataala ya'lamu ma yajidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha suratu saba wa na na tsallake wani abu ba wa qawluhu subhanahu da fa'insa subhanahu tsarkiya tabbatan masa ubangiji ta'ala wa huwa al-hakimul khabir Allah shine mai hikima kuma masani al-hakim muka ce mai hikima mai hukunci shine yake hukunci a tsakanin a tsakanin bayinsa babu mai hukunci da shi daga cikin addu'o'in manzala ta kuma Allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika bima kanu bihi yaktalibun ihdina limaqtulifa fihi min alhaqi biidhnik wa ihdini limaqtulifa fihi min alhaqi biidhnik innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim aga allah yakini anta tahkumu baina ibadika fima kanu bihi yaktalibun allah kaini miokunchi tasani baika to alhakimu miokunchi sannan yana zuwa da ma'ana kuma mai hikima kamar yadda muka yi bayani kafin Sosai kuma aka ce alhadir alkhabir masanin boyayyun abubuwa masanin boyayyun abubuwa mafuzu min alkhibra alkhibra shine sanin ciki da wajen abu sanin abu sosai to Allah ta'ala alimun ne masanin zahiri da batini ne ko kuma aka sake sake cewa khabirun wato shi masanin batinin abubuwa ne kai tamanin ko zahiri ya sani ya san ya san batini mọdàtà alikabiru ma kú ní ní nkibra ana tí wà kabara ya ban wato ya abu yana sani ba an ɗauko ko daga alikabar ba alikabar shi ne labari idan mai bada labari sai a ce alimukubir mai bada labari sau da aka kuskure wasu malamai suke masu tafsiri da su ce alikabiru mai bada labari a a yi haka sai a ce alimukubir mai bada labari haka ce alikabiru ma'ana sa sahibul khibra ma abokin ilimi. daga kabara ne ba akhbara ba ba da labari daga akhbara ne ya ba da labari ma kabara kuma ya sani fakhburi fakhbur ka sani ko haka wannan na ilimi ne kamar yadda yake cewa khabirun banu lihbin wala takum laqiyan maqalata lihbiyin idza sayru ma'arif banu Lihbin suna da kwarewa wajen wajen wajen bokanci wajen yin bokanci da tsafi idan sun faɗi magana ya ce karka jefar da magana ma shari'a zai jefar da ita za a yi saboda haka eh, muhallin sha'i shi ne in an shawar mutum khabirun to yana da ilimi mai zurfi ilimi mai zurfi a cikin abu saboda haka alkhabiru shi ne al'alimu bi bawaɗinin umar wanda ya san baɗinin baɗinin abubuwa abubuwa na can ciki to bangiji ta ala Kabiru ne ba abin da ke buya masa menene hikimar kasancewa Allah ta'ala yana sanin koyayyun abubuwa yana sanin ciki da wajen abubuwa domin ya ƙara maka tsoron Allah da girmama ubangiji su ba halwata ya kai tamani akwai abin da kake yi wanda zai koya masa sai dai ka koyi wa mutane amma Allah ta'ala ba za ka koyi masa ba ya sa gidi ta'ala ya ta jari na amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun Da ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mutum ya dubo ne aiki yayi wanda zai zama saurin tsiransa gobe kiyama sai sake cewa ku ji tsoron Allah Allah yana sane da abin da kuke aikatawa khabirun wato ku a koyi kai ko kana ganin sa ba wani abu bane ubangiji ta Allah ya san shi ya san shi ba abin da zai biya ba. to kasancewa Allah ta'ala yana sanin koyayyun abubuwa hikiman shine ya ƙara maka tsoron Allah ya sa maka ba, inna Allah kana alaykum raqiba Allah yana kula da ku duk abin da kake ka san Allah Allah yana kula da kai to sai ka ji tsoron Allah a duk inda kake ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake saboda ubangiji ta za khabirun ne yana sane da dukkan abin da kake idan ka koyo wani ba za ka koyo Allah ba yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah sai ka koyo mutum dan adam ma ba za ka koyo Allah ba kimale yake wa qawluhu da farin Allah ta'ala ya annu ma yajidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu samai wa ma ya'rudu fiha wannan suratul an'am wa huwa al-hakimul khabir wannan kuma suratul sama ya'lamu ma yajidu fil ardi Allah ta'ala san abin da ke shiga cikin kasa duk abin da ake shigarwa cikin kasa kaman kwayan hatsi da za a tona kasa kasa inda muna sai ba ana shuka ba to iya adadin kwayan da aka shuka Allah ta'ala ya san duk duniyar nan ba na ta noma ba ko ina ko wani gari wace ƙasa ba to wannan ƙwayan da aka da ake shuka wannan na gonar kama baka san ƙwayan ba ne, to na duk duniya Allah ala ya san ya san ƙwaya nawa ne kuma ya san lokacin da suka shiga yana kiyaye da to haka nan noman rani da mai duk abin da aka shigar a cikin ƙasa da ƙwari da suke shiga cikin ƙasa da tsutsotsi duka ubangiji da ala ya san da zaman su ya san adadin su haka nan matattu gawawaki da aka binne da suka rasu aka bunne su a cikin ƙasa tun daga wato habila ɗa na farko wanda aka kashe ɗan annabi adam har zuwa yanzu har duniya ta tashi Allah ya san adadin da aka bunne a cikin ba abin da ke guda jalla jalalu wa taqaddasat asma'u to da ko da ta ala ilimin sa ya wuce ya wuce tunaninka ya wuce tunaninka da ne ce wa ma ya kuruju min ha da abin da yake fita daga cikin ƙasa kamar tsiro kenan tsirrai wanda suke fitowa daga cikin ƙasa ko ruwa da yake buga daga cikin ƙasa ko su ƙwari da suke fitowa daga cikin ƙasa duk ubangiji ta ala san su ba abin da ke buya maka wannan ma sai ƙara maka tsoron Allah wa ma yanzu domin sama da abin da ke saukowa daga sama abin da ke saukowa daga sama kamar ruwan sama kenan iya adadin ruwan saman da yake saukowa Allah ta'ala kan ai shi yake saukar da shi haka nan mala'iku da suke saukowa daga sama ubangiji ta Allah san adadin su haka nan kuma wahayi da yake sauka daga sama da duk wani abu da yake saukowa daga sama kankara dusan kankara da sauransu duk Allah ta'ala ya san da su ya san guda nawa ne ai shine ma yake saukar da su kuma shi ya halice su dukkanin wannan halittar Allah ne ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ta'ala ya san abin da ya halitta shine al-latif wanda babu wani abu don sirantansa ko kuyansa da zai kuya masa al-khabir masanin koyayen abubuwa sai ce wa ma ya'ruju fiha abinda kuma wato yake hawa fiha a cikin sama kamar mai kenan kamar mala'iku da suke haurawa sama Allah ta'ala ya sani da ayyukan bayan Allah na gari al'amalu Saliha ilayhi ya al-kalimu at-tayyib wal amalu salih yarfa'uhu kalmomi masu kyau da da aiki na gari da yake hawa sama duk Allah ta'ala ya san shi duk abin da yake hawa sama ba abin da ubangiji ta'ala bai san da shi ba idan ba abin da zai buya wa Allah shine ma'ana wannan to da aka ce wa ma fi ha? ba a ce wa ma ilai ilaiha ba ta'rudu malaikatu ilayhi ya kamata ya zama ilayhi ya haura zuwa abin nan gare shi kama ta Allah ta'ala ya ce ma ya fi fiha bai sai ilaiha ba ha a cikin ta me saboda saman bayan an hauta za a shige ta ne ba kaman ka hau saman rumfa ne ko ko saman gini ko saman bishiya ba hawa ne da shiga ai saman gine ne to kuma mota ne zaka ce rakibtu fi sayyara na hau mota saboda in ka hau din kuma shiga zaka yi amma minbari ne sai ka ce rakibtu ala minbari na hau kan minbari sai ka yi amfani da ala don shi ba shigansa zaka yi to shi yasa nan ma kai amfani da shi saboda akwai urujun wa dukhul kowa da kuma wato shiga ubangiji ta ala dai duk abin da ya motsi a cikin halittarsa babu abin da babu abin da bai sani ba حيث وقوله القدم مبنجل تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تفقد من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مجيب ونصورة الأنعام الله تعالى وعنده مفاتح الغيب تسكوسين غيب سنة وجنه بنجل سبحانه وتعالى ko ka ce mabuɗin gaibu in ka ga dama domin malamin sun ni ne aka nufi da mafati jam'un miftahin ne ma'ana jam'un miftahin kenan jam'in mabuɗi ne sai a ce mabuɗai ko kuma jam'un maftahin shine fito kenan abinda ake buɗewan ba mabuɗin ba sai shi ne tafka kenan ko ne gabar farashi ne Allah tafkoki na gaibu suna nan Allah shine gaibun gaba ɗayan sa mabuɗin gaibun ma suna wajen ubangiji ala don sai an buɗe maka kafin ka sani to ubangiji ala kenan shi kaɗe ya san gaibu wa fati wani gaibi la ya ya'lamuha illa hu babu wanda ya san gaibu sai Allah shi kaɗe ne ya san gaibu wa alamu ma fil barri ya san abin da ke cikin sarari wani bahari da abin da ke cikin kogi abin da ke cikin sarari Allah ya sani haka nan na cikin kogi ma ba abin da ke buya wa Allah wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai fado daga sama kuma bishiya illa ya alamu ha fati Allah ya san da faduwan sa ya san ganyen zai fado duk duniyar nan da zai fadi Allah ya san wanda guda biliyan dubu ko triliyan da su fadi lokaci guda zo Allah ya san wala habbatin ko ta kwayan hatsi fi zulumatil ardi da take cikin dukun kasa aka tona kasa aka bunne ta Allah ta'ala ya san da zamanta wala radabin ko danya ita kwayan hatsin kamar danya mai iya tsiro wala ya bisin ko bushashen kwayan hatsi wanda ba zai tsiro ba Do Allah ya san shi kuma illa fi kitabin mubin a yana cikin littafi mabayyani shi ne da mako? sun su ma riga ya rubuta bangiji ta dace wa inda kuma fatihul ghaib kaskokin gaibu suna wurin sa ne al-ghaibu ghaibu shine ma gaba an abin da ya fake maka baraka baraka san da shi ba ko baraka zan shi ba to malamai sun kasan gaibu kashi biyu akwai al'gaibun nisbi da alghaibun mutlaq alghaibun nisbi shine wani abun gaibu ne dangane da wani amma wani kuma aure ta ba gaibu bane yanzu kai ka sa abu da ke cikin ɗakin ka amma ni ban sani ba ka gani gaibu ne a wurina ka sa abu da ke cikin aljihunka yanzu haka ni ko ban sani ba kaga gaibu ne kenan na na kokarin ga maka ga abin da ke cikin aljihun ba ko baka gaya mini ba ko ban sa hannu na aljihun ka na fitar na gari ba to ina kokarin in faɗi wani abu ne na gaibu ba ba halin da nan sani farawo ya shiga ya yi sata wani ya gan shi ya san wani ne ya satan to shi fa sanin wanda ya satan nan ba gaibu ne a wurin sa ba amma in ka je wajen boka kace duba maka an yi sata yoyon surkullensa ya ce maka wani ne to gaibu ne shi a wurinsa Yanzu yana kokarin ya gaya maka wani abu ne na gaibu kaga wannan haramun ne sai kenan kaga alghaibu akwai alghaibu abin nan nisfi kenan abin da ke cikin masallacin nan kana ganin sa amma bayan masallacin kuma gini ko gaban masallacin gini ya tare ka baka gani kai gaibu ne a wurinka amma wanda yake gaban masallacin wanda gini bai tare shi ba abun na gabansa shi kuma ba gaibu ne a wurinsa ba yana nan shi abu ne na sarari a wurinka to wannan mishkilan ka kaɗan ne akwai na biyun shi ne ghaibul mutlaq mutlaqin gaibu a ce duk abin da yake koyi a ce ka san shi wannan baka isan ka ba wannan Allah ta'ala ne sani Shi ne ya san duk wasu koyayyun abubuwa gaba ɗaya Shi ne ilimin gaibu da ake magana Shi shine alimul ghaibi kenan Allah ta'ala shi ne masanin gaibu to wannan ne shi shine ce la ya'lamuha indahu ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai ne ya san gaibu wani daban bai sani idan wani ya ce idan ka ji wani ya faɗi gaibu ko dai ya zama annabin Allah ko kuma ba annabi ba idan annabi ne Allah ne ya sanar da shi gaibun ta hanyar wahayi sai ya sani kaga gaibun ba nasa bane kenan bai san shi ba Allah ne ya sanar da shi ya sanar da shi kuma yanzu to shi a wurinsa ba gaibu bane in ya ga al'umma sa su ma a wurinsu ba gaibu bane mun fahimta kuma a ce za a yi tashin alkiyama misali akwai azaban kabari akwai aljanna akwai wuta akwai hisabi duk wannan gaibu ne aka sanar da mu to cewa za a yi yanzu ba gaibu ne a wurin mu ba amma yaya za a yi abun mu zo mu gan shi iri-iri wannan kuma gaibu ne ba wanda ya sani alkiyama za ta tashi sanin alkiyama za ta tashi ba gaibu ba ne Allah Allah ala ya sanar da mu ya sanar da manzo ya sanar da mu amma gobe ne jibi ne yaushe alkiyama za ta tashi wannan kuma gaibu ne babu wanda ya sani sai Allah ai shi kansa manzala ta kuma bai sani ba don ya ce la ta'tikum illa bakta saboda haka kudin ne za ta zo kawai da aka tambaye shi ma ubangiji ta ala ya ce yas'alu wa yas'alunaka an sa'abu yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha قل علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم illa بغتة to da ka ba wanda ya sani sama da kasa wasu su ɗauki wannan wannan ilimi to kaga irin wannan kic wannan gaibun ubangiji ta alaƙi ka ɗaya baraka to Allah ta alaƙi kun ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illa Allah sama da kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah idan ba wani wanda zai ka ce ai wani ya san gaibu baka ita ba sai ka iya cewa ya san gaibun da Allah ya sanar da shi kamar manzara kuma ya zo wucewa a kan kabari da ce wa'annan wurin ana musu azaba amma ba ana musu azaba ba ne kan wani abu ɗayan annabi ne mace ne ɗayan kuma baya gama fitsarin sai ke sa wandon ko yana fitsarin sai ana ganin al'auran ba ga wannan gaibu ne amma Allah ne sanar da shi shi ya sa ya iya faɗan inda Allah bai sanar da shi wanda zai iya faɗa ba yasa Allah ya ce alimul ghaibi ولا أبنه فلا يذيب على غيبه أهدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه رسولا Allah shine masanin gaba ba ga kowa gaiwan sa sai wanda ya dade shi daga cikin manzanni to amma kaga da tsakiyan Aisha ya mata wanda ta ara aka yi ana dawa da dorin yaki aka yi ta nema har lokacin sallah yayi ba tare da an an samu tsakiyan ba kuma babu ruwa sai na Abubakar yanzu din ba zungurin sai na mata fada kan abun wuya kawai kin zo kin kinkin kinkin rike mutane har aka saukar da ayan taimawa aka yi taimawa duk maza kuma bai san tafiyar nan a ina ta je inda aka gani na nema aka tashi da aka ɗaga raƙuminta za a tsora ta kai kawai sai aka ga aka ga na to da ya san gaibu ai ba za a wahala ba sai ya ce kai ku tada raƙumin nan ga raƙumin nan ga fakiyar tana tana kasar raƙumin nan da kuma Allah ya sanar da shi a shi kenan nan ma sai ya faɗa an masa wahayi to kaga gaibun ba nasa bane Allah bai sanar da shi lokacin da aka yi wa matarsa sharri aka ce yi zina ana dawa yaƙi nan ma maza kuma sai ne wata biyu ana nan ana bugawa ai da tabbata zina ko ba ta yi zina ba sai yake shawara da saban sai rabu da ita ko kare rabu da ita sai na ne ita kaɗai ne ita kaɗai ce mace ita kaɗai ce su abu darda suka ce ya rasu mu ba za mu yadda mu ma da su yi ba ballanta na matarka har ta tafi gidansu ta je tana ta kuka kamar za ta mutu ba bacci duka ba maza sama bai sani ba har yake mata ya je har gidan baban ta gidan abubakar yake mata ki faɗi gaskiya kin yi wannan abu ko baki ba ta ce babanta ya ba da amsa da mamanta suka ce ba za su ya ba da amsa ta ce na sani in na ce na yi za ku yadda kuma ban yi ba in na ce ban yi ba kuma za ku karyata ni ko za ka ni ba zan ba ba ni da amsa sai dai in ce wallahu musta'an kawai kamar yadda annabi annabi yaqub ya faɗa saboda haka da ya san gaibu don Allah don annabi da a zo an amai wa matarsa sharri irin wannan sharrin ya zama bai faɗa ba kaga bai san gaibu ba kuma da Allah ya san da shi shikenan daga baya da Allah ya saukar da ayoyin da suka wanke Aisha a suratul nur shikenan sai ya bayyana Aisha ba sai wannan laifin ba sai zama daraja a wurinka kaga yanzu wannan gaibun Allah ya bayyana shi yanzu kuma ya zama ba gaibu ba ke ka zama abin da abin da ko inna dalilin da kan makamantansu su ne hujja cewa maza da sama bai san gaibu ba amma ya san wani gaibun da Allah ya sanar da shi shi Allah ta'ala ya ce qul la amliku li nafsi nafsi naf'an wala darra ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت قل لا لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ما يوحى na in ana illa nazirun wa bashir manzala ta ubangiji ya yace ka gaya musu bana mallakan wani amfani nawa ko kuma wata cutarwa in tun kuɗe wa kaina cuta ko kuma wani amfani sai abin da Allah ya ga dama ai da na san gaibu da za ka ga abubuwa da yawa na arziki na tara shi wannan fa ya faɗe shi ne lokacin da mutanen madina suka zo suka same shi ko mutanen Makka mutanen kafirai da suka kalubalance shi sai suka ce masa sun da kace kai annabi ne to ubangijin kai sanar da kai mana lokacin da kaya zai yi arha ya sanar da kai a watan kaza kaya zai yi arha amma watan kaza zai tashi farashi zai tashi sai mu zo mu siya lokacin da yake da arha sannan lokacin da ya tashi mu sayar mu ci riba lokacin da ya kuɗi ubangijin kai sanar da kai wannan ya kai annabi shikenan sannan kuma akan yi fari ka gaya mana lokutan da za a yi fari ba za mu shuka ba don kar mu yi asara sai ka gaya mana lokacin da kuma ba za a yi fari ba sai mu shuka mu ka gaya mana haka in kai annabin Allah ne to shine Allah ya saukar da kullu amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba la astafartu min al-khayr wa ma masani yasu ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bazan iya maza ka kai na amfani ba kuma zan iya tun kuɗi wa kaina cutawa da ina mallaka kaina amfani ni ma sai in sayi wannan amfani lokacin da yake arha in zai sai kayayyakin idan sun yi tsada sai na siyar ko ba zan iya tun kuɗi wa kaina cutawa da zan iya ba zan daidai shuka lokacin fari ba na daidai asara yake kuma da na san gaibu na tattartu min alkhair da na yawaita abubuwa na alkhairi wa ma masaniya su da ba wani talauci da zai shafe ni ko ta yunwa ko wani fari ina dinga tara kuɗi min daidaiti lokacin da kaya zai yi arha in siya na san lokacin da zai tsada ba da tararrabi sai in jira wannan lokacin zai in siya wannan shekaru na maza kama bai gaiwa Allah ne ya ce masa biya al'umma kuma ya ce abin nan kulla amliku ba wannan ayan nake ne ba قل أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني منع إن أتبع إلا ما يوحى إليكم كجاء موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ban ce muku ina da tafkokin ubangiji dukiyar da abin nan tafkoki na arzikin Allah ba har na suke balanta na yin ɗebo ina ba ku kuma ni ban san gaibu ba bari in gaya muku abin da ke koyi kuma ni ba mala'ika ba ne da zan san wasu abubuwa a sama kaga ma zama shi da kansa Allah ta'ala ya gaya musu cewa bai san gaibu ba wala a'lamu al-ghaiba ban san gaibu ba to wane ne kuma zai zai ce maka manzo sama ya san gaibu Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda ya biya maka magana sama ya samu da zai faru gobe karya yake yi faqad azama ala allahi firya yi wa Allah babbar karya bai san me zai faru gobe ba bai sani ba kai dai shi Allah ya sanar da shi to shi shine ma'anan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sannan manzo sai fassara a cikin hadisai ingantattu yace mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah hadisin bukhari mabudan gaibu ko taskokin gaibu guda biyar ba wanda san su sai Allah wannan mutlaqan bai sanar ma'ana wannan gaibun bai sanar da wani annabi sa ba ma sai karanta wannan ayan inna Allaha indahu ilmu sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض الله تعالى شنو مثلا يشارك ma za ka tashi. shi yasa da malaika ju ya tambaye shi yace ce masa fa birni an as ha ba ni labari wata ma za ta tashi yace mal an ha bi ana min as-sa'i da ni da kai ba wanda da wanda ake tambaya da bai tambaya ba wanda ya so sani ma'ana ni da kai ba mu sani ba wanda ya sani ta ma za ta tashi sannan kuma Allah ta'ala shi ne mai saukar da ruwan sama babu wanda ya san wannan hadirin zai yi ruwa ko bai zai yi ba yau za a yi ruwa ko sai gobe jibi ba wanda yake da wannan ilimin sai dai mutum ya shi yanzu idan kaga hadiri za ka ce akwai alamar ruwa kuma zai iya bada kai ya zama ba a yi ruwan ba ruwan aina za a yi shi baka sani ba zai iya anan ya tsallaka sai daga duk Allah ya sani za ka iya kale ka wani tabarau in ka babu hadirin ka hango wani abu wanda yake nuna alaman hadirin ko ruwa sai ka ce yau za a yi ruwa a wuri kaza amma ba tabbas wani sai kuma ka ga lokacin ya wuce kuma ba a yi ruwan ba duka wannan gaibu ne na ubangiji ta to idan ka tafi idan ka gano wannan abun sai ka tafi cewa kana tsammanin za a yi ruwa insha Allah akwai alaman za a yi ruwa baka da matsala amma in kai yanke kake gobe za a yi ruwa a wuri kaza ko an jima za a yi ruwa a wuri kaza a matsayin yaƙini kake faɗa to fafa furta ya bar addinin musulunci domin yayi da'awar sanin bai sai dai ka yi hasashe ka ce kana tamani insha Allah to kamar yadda wanda ya hangi hadiriya ta zo zai kama tattara 'yan saka kada ruwa zo ya masa barna in a gona yake gudu ya dawo to kaga wannan alama ne ka gani amma babu tabbas ba zai yi ayi ruwan zai yi kuma ba za ba za a yi ba to Allah ta'ala shi ya san za a yi ruwa ko ba za a yi ba sannan shi ne ya san wato abun nan abun da mahaifa ya dauka abun da mahaifa ta dauka wato shine ya san mace tana da ciki ko ba ta da shi lokacin da cikin ya shiga Allah ta'ala ya sani da lokacin da za ta sauke kuma daga lokacin da ta ɗauki cikin Allah shi ne ya san mai ta ɗauka shi ne waya don mafi laha yanzu babu wani likitan duniya da zai gano maka ciki dan wata ɗaya ya gano maka biyu ne a cikin cikin sai san gaba namiji za a haifa mace za a haifa dogo ne gajere ne fari ne baƙi ne mai hankali ne mahaukaci za a yi mai ilimi ne jahili ne mai kuɗi ne miskini ne talaka dan ta'adda ne mutumin kirki ne duk ba ne sai ga amma ubangiji ta ala ya sani tun kafin ma a diga maniyin sama a cikin mahaifiyarsa ya sani da kuma bayan an diga shi amma likita sai dai ba an gama halittarsa sai dan leka tabarautinsa sai ce maka wai abin da namiji ne ko mace za a yi sai an gama halitta al'auransa komai farji yake dubawa tabarautinsa zai nuna masa farji sai gane farjin mace ne ko farjin namiji sai ce maka namiji amma kafin lokacin bai sai ga maka ba amma gidi ta ala sani don ku san cewa wannan bai karo da wannan ayan ba za ya faɗa maka ma lokacin da yake wata ɗaya ko biyu ko zai iya ga maka wani duk da yake da ƙinsa da san ba to kaga Allah ya san shi ne ya san me yake cikin mayar? wannan wani yaron za a haife shi ko karinsa za a yi Allah ta Allah duka zai sani za a yi ko shi mai cikakken halitta ne ko ba mai cikakken halitta ba iya kwana kaza za a haife shi ko zai kai wata kaza duka wannan bawan da ya sani sai ubangiji subhanahu wata'ala lokacin haihuwan sai kawai sai haife shi amma dai suna iya hasashe tun da galibin ciki wata tara ne za a ce maka za a haife shi rana kaza to amma rana kazan su kansu sun ce before two weeks ne ko kuma ko after two weeks kafin sati biyu za a yi haifarsa ko bayan sati biyu ko kaga wannan ko ba su san yaushe za a kai shi ba a hasashen su ma akwai wata ɗaya a tsakiya kafin sati biyu da ranar da suka faɗa ko bayan sati biyu to shi Allah ta'ala ya san daidai ranar da za a yi kai shi din ba mu maganar kafin kaza ko ko bayan kaza ubangiji ta'ala shi ya farkanta wannan wannan ilimi na uku kenan na hudu wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada mutum bai san me zai faru gobe ba wato abin da ya sa maka ce bai san me zai faru gobe ba amma ayan abin da ta ce bai san me zai faru da shi gobe ba to idan kai kanka baka san me zai faru da kai gobe ba to ina ga kuma dan uwanka kaga min babu aula baraka sani ba baka san naka ba ma ballanta na wani so da baka san me zai faru gobe ba kawai ba wanda ya san gobe nan me zai faru abubuwa da yawa za su faru ba raka ka abubuwa da yawa za ka yi tunanin za su faru sai ba su faru ba wasu kuma sai a dace sai su faru amma wanda yake wanda yake da wannan ilimi shi ne ubangiji su wa ta shi ya riga rubuta tuntuni a lauyin mafu ya san abin zai faru ba abin da ke guya mu wannan ne zai ke baka san me za ka samu gobe ba baka san me za ka rasa baka san me zai faru da kai gobe ba ba abin da ka sani sai abin da Allah ya kaddara maka shi kuma Allah ta'ala ya sani duk wanda yake shi yasa Aisha tace duk wanda yake manzon sa ya san me zai faru gobe to yayi wa Allah babbar ƙarya ƙarya yake bi manzon sa bai sani ba ko shi ma bai da'awan haka ba yace ya san biyar ya sani sai dai in gobe sai kawai sai ga abu ya faru za a je wajen yaƙi yayi tsammanin nasara za a yi sai a je a sha wahala a je a sha wahala abun sai zo ba yanda yake yanda yake tsammani ba ya ji a tsorace ina ga za a ci galba a kansu sai musu zo su ci galba wannan duk Allah ta'ala shi ya san wannan shi ne bar wa kansa ilimin gaibi na biyar ne wa mata ma tadri sun bi ayi ardin tamu mutum bai san aina zai rasu ba a wace kasa zai rasu ba to ai akwai ma baka san ma yaushe za ka rasu ba ma ran yaushe za ka rasu baka sani da safe ne da rana ne da daddare ne baka sani ba sannan a wani gari za ka rasu a wani asibiti a wani gida duk baka sani ba sai dai in lokacin ya yi kawai sai ka ji ka mutu kawai sai ka ji ka lahira zai yi wa ka yi jinya a kai ka wuri a duk da tamani kuma sai ka warke ka dawo ko kuma baka warke ba a dawo da kai gida sai ka rasu ko kuma kana gida sai kasan ba a nan bane a tafi da shi germany a tafi da shi saudiya america ko kano ko ina sai a je a kai ka sai ka ce ta kai ka sai ka je ka rasu a duka wannan gaibu ne baka sani kuma in Allah ya kaddara za ka mutu a gari ka. yanzu ka gani ka tsawon miskini ne kai sai Allah ya kaddara za ka mutu a Amerika ko a China to sai ka je ta mutu ba za ka taba mutuwa wani wuri ba nan ba wa man kutiba almaniyatuhu bi ardin fa laysa yamutu fi ardin siwa duk aka kaddara mutuwa sa a wani wuri to ba zai mutu ba sai a wani wuri ko sai a wannan ta wata bukata ne za ta dauke ka ta kai ka wuri ko asibiti ko wani abu idan ma himamul mar'i kana bi baldatin da azu ilaiha hajatun fi idan mutum mutum ta zama a gari sai wata bukata ta dauke shi je garin sai rasu ko kasuwanci ko aikin haji ko umra ko ni ziyara ko ni abu dai shi kenan ya kai kansa ne sai je rasu a waje amma ba za ka mutu ba sai inda Allah ya kaddara maka kuma duk duniya ba dan adam inda ya san a ina zai rasu babu wanda ya sani sai dai in ya mutu kawai a gane cewa sai dama Allah ya kaddara masa mutuwa a wuri kaza ne wannan duk gaibu ne ubangiji ta Allah shine ya san su sai ya ya zama fi rayuwarsa abubuwan da suke koyi a cikin sarari cikin ramummuka da lungu-lungu da jeji da tingari duk Allah ya sani wa walbari da kuma abin da ke cikin kogi kaga namun kogin nan dabbobin cikin ruwa Allah ta'ala kawai shi ya san menene shi ya san iya adadin su amma ba abin da yake koyawa ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya ce ba wani ganye da zai faɗo face Allah ka duba yawan bishiyoyin duniya nan da dajin dukan nan amma kowane ganye zai faɗo Allah ya san zai faɗo kuma kowace kwaya da aka shuka ta Allah ya sani da wacce ma ba a shuka ba wacce ta shuka kanta iska ya zai bude ƙasa a kanta ta tsiro duk Allah ya sani ko ɗanya mai tsirowa kenan ko bushashiya mai lalacewa duk Allah ya sani kuma yace illa fi kitabin mubin fatina cikin lauhin mahfuz tun tuni Allah ya rubuta domin tun lokacin da aka halitti kalam Allah ta ya ce masa uktub irbutu sai ce ma za a kun zan rubuta Allah ta ya ce uktub bima huwa ka'in ila rubiya rubuta duk abin da zai kasance tun daga yanzu har tashin alkiyama fajar alkalam bima huwa ka'in ila rubiya sai rubuta duk abin da zai kasance har duniya ta tashi كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة maza su ce Allah ta'ala ya rubuta duk abin da zai faru a duniyar nan tun kafin ya halitti sammai da karsai da shekara dubu hamsin aka rubuta a laurin mako shi ga ma yana rubuce kuma dama akwai shi a ilimin Allah tun tuni da shi kuma yana nan a cikin laurin mako ma kaga ba wani abu sabo kenan ba abin da zai faru a cewa sai daga baya Allah ta'ala ya san shi a babu wani abu ubangiji ta ce wa mata tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmihi wa ma tahmilu min unfa wannan suratu fadi babu wata mata da za ta dauki ciki wala tazau ba za ta sauke cikinta ta haihu ba illa bi ilmihi sai da ilimin Allah amma kai ba za ka ankara matarka ta yi ciki ba sai ka ga al'adar da bai zo ba ina dinga shakka ko ciki ne al'adar da bai zo ba ko ciki ne ji a yi cika ne sannan a gane akwai ciki shi kuma Allah ta'ala lokacin da cikin zai shiga haka lokacin da zai da za ta haifa akwai alamun naƙuda sai an ji asibiti sai a ce kai ba naƙuda ba ne naƙudan da saura sai ta zo haifuwan kuma Allah ta ala sani da izininsa kuma da iliminsa inda ya ga daman ta haihu ba ciki sai shekara goma mace tana ɗauki da shi ya ce cikin ya kwanta shekara goma ba ta haihu ba ciki yana wannan a yi tsammanin wata tara cikin ya shekara ko a haife shi a wata bakwai ko wata shida ma ko wata takwas duk Allah ta'ala ya sani komai da ilimin sani ba wanda ya san wannan gaibun sai ubangiji subhanahu wataala ma'ana babu wani abu da yake kubucewa ilimin Allah subhanahu wataala sai yake li ta'lamu wa qawluhu da fadin ubangiji ta'ala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ku sani cewa ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan komai wa anna kuma tabbar ubangiji kada haɗa mai kulli shay'in ilma ya kewaye kowane abu da ilimi ya kewaye kowane abu da ilimi wato Allah ta'ala ba da labarin halittar sammai da kasai kamar da ya zo a farkon ayan Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله haɗa mai بكل شيء ilma. Allah shi ne wanda ya halitti sammai guda bakwai hawan hawa gini gini a dibaka wato guda bakwai wato guda bakwai din nan yanzu daga nan kasan duniya kafin ka tafi sama ta ɗaya sai ka tafi tafiyan shekara ɗari biyar idan ka je kuma za ka tadda gininniyan sama ne fa gininniya kamar gini kuma zai dai ba musamman irin gini ba ne amma a gine take idan ka shiga cikin ginin kuma sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar kafin ka wuce ginin kaurin ginin sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar daga sama ta ɗayan kuma kafin ka je sama ta biyu sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar ita ma sama ta biyun kaurin ginin ta tafiyan shekara ɗari biyar ne haka nan har ka je samai guda ba duka ubangiji ta ala ne ya halitta su kuma yace bai gaji ba zai halitta su wa ma masana min duhu to sai ce wa min al-ardi mithlahunna ita ma kasan irin haka Allah ya halitta ta wato wato guda bakwai ke kenan kasai din su ma guda bakwai su ma aka ce kowace ƙasa tafiyan shekara ɗari 500 tsakanin wannan da wannan tafiyan shekara ɗari 500 akwai ruwa tsakanin su amma wasu malamai da suka ce wa misla hunnan nan Allah ta'ala bai ce su ma bakwai ba sai suka fassara cewa su ba wai yadda tsarin sama suke ba kamar yadda na mana bayani a wani karatu cewa wai in ka tafi ce kogi ya rage maka ya riba wannan in ka tafi a can kogi ya riba can a su ma can kasa kasa ne kamar yadda wancan hadisi yake cewa man ma kai da shibri min al-ardi tuwiqahu min sabi ardina in ka in ka ci take je na kasa za a dinga budawa ana tona har zuwa karfe guda bakwai a radiya maka akan wuyan karana aljiya za ka ga kenan ita ma kasa kasa rubi rubi har guda bakwai to Allah ta'ala yake kuma al'amarin sa yana sauka a tsakanin su na wahayi da abubuwa da ake saukarwa na halittar ubangiji ta'ala yace yayi haka ne don ku san anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai dole kai imani da kudurar ubangiji cewa ba abin da yake gagaransa kuma sannan wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in Allah ta'ala ya kewaye kowane abu da ilimi babu abin da yake gagaransa ba abin da bai san shi ba yace wa qawlu da fa'in Allah ta'ala inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ta'ala huwa ar-razzaqu shine mai azirtawa dhul quwwati ma'abucin karfi al-matin mai karfi Allah ta'ala shine mai azirta bayinsa kuma shine mai karfi mai tsananin karfi wanda ba abin da yake gagara wato wannan ubangiji ta'ala ya faɗe shi bayan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yud'imun yace inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ya ce ban halitti aljani da mutum ba sai don ya bauta mini ban ce ciyar da ni ba ban ce ba ni arziki ba Allah shine mai azurtawa kuma shine mai karfin da ba abin da yake wato ainihin gagara to kai imani daga cikin siffofin Allah akwai arrazzaku mai azurtawa Allah shine mai bada arziki kar ka yadda wani zai iya azurta ka bai isa ba sai dai baka kuɗi na sha fada zai iya baka kuɗi iya baka gida iya baka mota amma bai isa azurta ka ba sa za a ba wani zai baka miliyan ɗari amma kuma bayan wasu ɗan lokaci sai ka ganka talaka kaga kuɗi ya baka kenan Allah da Allah maka arziki kuma dubu goma ma sai ka zama ka mallaki biliyan ɗaya da sababin ta to haka Allah ta'ala shine mai azurta to arzikin nan malami suka ce kala biyu ne akwai arziku al'am wanda da halal da haram duk ana ce musu arziki ko kafuri ne sai a ce wani yayi arziki mana yayi kuɗi kenan yayi kuɗi duk abin da jiki zai amfana da shi ana ce masa arziki akwai kuma arzikul khas shine arziki mai amfani wanda yake amfanin addini shi yasa ilimi mai amfani ma sai a ce arziki ne aiki na gari ma ka zama mutumin kirki sai a ce wani ya masa Allah ya masa arziki shi kan wannan arziki ne mutumin kirki ne mai arziki yana yin ayyuka na gari haka arziki na halal wanda yake taimakon addini mai taimaka maka ka taimaka wa addini duk mutum da yake da arziki na halal yana taimakon addini da shi to wannan kuma ne arziki ne ke bantacce irin na mummi liman malu salih li rajulin salih ma da la da dukiya ta gari ga mutum wanda yake wato ainihin na gari shine arrizqu tayyib kenan to da aka ce Allah shine mai azurtawa kar kai tamanin kuma zaka kwanta ne ka gabar ka. sai kuma arziki ya zo maka ina aka cewa sai ina umar ba wasu mutane a masallaci ba sa zuwa sana'a ita me yasa ka ce wasu masu tawakkali ga Allah ne mutawakkilun sai ce ƙarya suke yi mutawakkilun masu tawakkali ƙarya ne yace fa inna sama la tunziru dinar wala zahaban wala fidda sama bata ta abun nan wala tunziru zahaban wala fidda sama bata ruwan zinari ko azurfa Ba ta ruwan kuɗi ba taɓa yin ruwan kuɗi ba tun da aka yi duniyar na zuwa yau sai ka tashi ka nema kenan ko yace mai tawakkali ga Allah wanda zai je tona kasa ya sa hatsi ya bunne yana ya dogara ga Allah Allah zai kira masa ka kasuwa ka buɗe kayan Allah zai kama ka kwastoma ko ka kama talle za ka yi karo da mai siya wannan shi ne amma ba za ka miƙe kafa ka sai Allah mai azurta ne in ya kaddara min arziki zan yi wannan kuskure wa ma talabul ma'isha fi bi kamanni walakin alqi dalwaka fi tila'i tajika bi milkiha yawman fa yawman tajika bi ham'atin wa qalilin ba neman arziki da buri kawai ai ina ga zan yi kuɗi ba ai ba iwar haka mun yi kuɗi insha Allah ina kwance kuma ina ka jefa guganka cikin guguna ba za ka zo bakin rijiya ya ka zo da bokitin ka kace ba ai bari kwashi ruwa cikin ruwan sai taso ya zo ya shiga wata kaɗi ba to ka jefa gugan ka cikin guguna wata ran ta zo maka da ruwa wata ran ta zo maka da tabo da dan ruwa dan kadan ka je ka nemi kudi wata ran ka samu wata ran ka ci a wahala ya zama dan kadan zaka samu wata ran ma baka samu a haka haka kuma har kai arziki amma ba a ce kar a nemi arziki ba ba kamar yadda wani mawaki yake cewa jununun minka an taf'a bi rizqin wa yurzaqu fi shawatihi janinu wai hauka ne kana nema wani neman kuɗi hauka ne aka gani dan tayi yaro a cikin cikin mahaifiyarsa kuma ana azirta shi yana cin abinci wai ka dai ganin kuɗi a hauka ne wannan ba gaskiya ba ne shi yaron ka uwarsa aka azirta ta ci abincin har ya samu har ya samu abincin ya ci saboda haka bai fito duniya ba bari a ce je nema saboda haka dole ne ka abun nan ka ka nema sannan Allah ta'ala yake zulquwati matin ma'abotin karfi ne wannan kuma dole kai imani cewa Allah mai karfi ne ba abin da ke gajiyar da shi kamar yadda yake wa ma kana Allah li yujizahu min shay'in fi samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira ba abun da ke gajiyar da ubangiji ta'ala a tambayi ko a kasai Allah mai iko ne so da haka Allah ta'ala ya fi karfin kowane irin abu sa adawa da suka yi masu karfi ne wani amsa Allah ya ba su fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa Allah musu karfi suka yi alfari suka girma kai ba tare da gaskiya suka ce wa fi mu karfi Allah ta ta'ala ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yasal ba su ga cewa Allah ya ya halitta su ya fi su karfi ba ai eh, Allah ya fi su karfi saboda ka bangi ta lafi kowa da kowa karfi fa'idan wannan shine ka ji tsoron Allah ka nemi karfi a wajen ubangiji ta'ala da arziki ba mai azurta ka sai Allah ba ne ba ka ƙarfi na iko sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi ne fi kowa da kowa ƙarfi kai shi ne ma mahalicin ƙarfin namu gaba ɗaya Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh.